kaifa yulabbil muhrimu fil hajji wal umra addu'a 233 yaya mai ihrami yake yin talbiya wannan kun santa da wanda yayi ihrami ga hajji ko umra labbaika allahumma labbayka, labbayka la sharika laka labbayka, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak hadisin abdullahi bin umar radiyallahu anhu labbaik Allahumma labbaik amsawarka ya ubangiji amsawarka kalmar labbaika tana nufin ijaba ba da ijaba na amsa maka kuma dole zan bi ka shine ma'anar labbaika kuma ina kan ɗaka labbaika la sharika laka labbaik na amsa maka ya ubangiji baka da abokin tarayya